الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عساد النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين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 hijirar manzon tsira alaihi salatu wassalam shekara 1445 wanda ya daidai da goma ga watan biyu miladiya 2024 wannan shi shine darasinmu na goma a cikin littafinmu mai suna adabun nufus na al'imamul hafiyar abubakar muhammad bin hussein bin Abdullahi AlAjurri rahimahullahu ta'ala wanda a yau sarkin musulmi ya ba da umarni ga al'umma da a yi duban fari wanda idan an ga wata kenan gobe zai zama ɗaya ga watan sha'aban idan kuma wata ya cika to jibi litinin sai ya zama ɗaya ga watan sha'aban ubangiji maɗaukakin sarki muke roƙo ya mana dacewa a cikin dukkan al'amuranmu muna shafi na ashirin idan bu manta ba bayan da malam ya kamanta rai kamar yadda mutum yake kiwon ɗan dokinsa ta yadda idan ya ba shi horo daga ƙarshe shi ne zai dara ya ji daɗi idan kuma ya sakaci to shi ne zai yi asara ya kuma ciza yatsa daga nan malam ya ci gaba da cewa i'qalu rahimakumullah ina muku addu'a Allah ya muku rahama ku hankalta ku faɗaka ku yi amfani da hankalinku i'qalu rahimakumullah ilma hadha al ina so ku hankalci wannan misali da na buga muku a baya wata faƙahu bihi kuma ku yi ƙoƙarin fahimtarsa da kyau tuflihu wa tanju za ku rabauta kuma za ku tsira wannan magana tashi haka take sai ya kawo wasu 'yan baituttuka ya ce aran nafsa ma turidu wa fi mutaba'ati laha atabun shadidu تقول وقد ألحت في هواها مرادي كل ما أهوى أريد فأمنوها نصحي لكي تنزجر فتأبى وربي علي ذي شهيد فإن أنا تابعتها ندمت وخفت العقوبة يوم الوعيد فإن كنت للنفس يا ذا محب فقيد ولو بكيد الحديد وردها رياضة مهر وردها رياضة مهر يراد بالصوت والصوت صوت الحديد يمنعه الرائض ما يشتهي يريد بالمنع صلاحا وفهما يريد يحمده الراكب يوم اللقي wal khailu fil harbi wa jahidu <laughs> yace Aron nafs ni yadda nake kallon rai kai ma ka kalle ta haka maganan take aran nafs ina kallon rai Dabi'anta shine karkata izuwa ga abin da ita take so wannan shine ɗabi'an mutum wannan shine ɗabi'ar ran da Allah ya kimsa a cikin jikinmu ɗabi'anta shine ta karkata izuwa ga abin da take so ya yi mata daɗi amma ba wa fi mutaba'ati laha wa fi mutaba'ati laha amma cikin ni in ba abin da take so gare ni atabun shadirun akwai fa tsananin hallaka akwai tsananin wahala akwai tsananin bala'i in dai duk abin da rai ta yi wa mutum shifta ta zana mai shi za ka aiwatar ko ya dace ko bai dace ba ko da mutunci ko ba mutunci ko da tsiya ko da tsiya-tsiya to daga ƙarshe wallahi za ka faɗi ƙasa ba nauyi kuma za ka yi nadama malam ya ce ta ƙulu ran nan kaman cewa take yi da ni wa qadi alhat fi hawaha wanda ta nace ta doge ta taƙarƙare fi hawaha akan fa ita abinda take so fa shi za a yi Kaman tana cewa da ni muradi kullama ahwa uridu muradi manufata abinda nake so shine kullama ahwa uridu duk abin nake bukata duk inda na karkata to shi nan nake so da haka in taimaka maka shifta tai maka eh, tilawan jaki gobe da kaya daga nan sai ta ɗora ka akan keken bera je na faɗi wannan kalmar wai Hausa bu san keken bera wanda ce to na ba su assignment kuma an ba sani ba sai in ba ku assignment zuwa darasi mai zuwa eh mu koyi karatu mu koyi hausa kenan ko kai abu menene keken bera no idea hadaka Allah shirye ka to ɗabi'ar rai kenan malin ya ce fa'amnahu ha nushi ni kuma ina ƙoƙarin gabatar mata da shawarwari na likai zajir domin ta tsawatu ta hannu ta ja baya daga inda take ƙoƙarin ta kai ni abin mamaki fata ba sai ran nan nawa ta kashe ƙasa ta ƙi wa rabbi alayya shahid kuma na rantse da Allah a kaina kuma akwai mai shaida ga mala'iku ga ƙasa wannan ƙasan da kake tafiya a kanta tebri ko dace duk abin da ka yi ga jikinka ga fatan jikinka ga idanka ga jinka ga ƙafanka ga hannayenka duk za su zo su ba da shaida a kanka game da abin da ka aiwatar a ranar tashin alkiyama a gaban ubangiji kenan idan ka wa rai wallahi tallahi za ka yi kuka in ba manta ba a baya mun karanta cewa ita faran nan ba ta da kafa ba ta da hannu kawai wani siririn jiki ne a cikin jikinka nata ta ƙawata maka ta suranta maka ta sa maka sha'awa kai ne mai aiwatarwa daga idan kai implementin alkhairi kai da ita ku kwashi romo in ka biye mata ta sa ka yi abin da ba daidai ba ka karya dokokin ubangiji to za ka yi nadama a ranar da nadama bai da amfani ina fata kun fahimta malin ya ci gaba da cewa fa in ana taba'atuha dimtu. in ko na biye maraina to zan yi nadama wa khiftu al'uquba yawm alwa'idi kuma zan ji tsoron azaba a ranan narkon azaba a ranan da Allah zai yi hukunci akan bayinsa ya hukunta azzalimi ya hukunta mushriki ya hukunta barawo ya hukunta mazinaci ya hukunta mace riba a ranan da za a yi wannan abun? in na wa raina zan yi nadama sai ya dawo yana mana wa'azi ya ce fa'in kunta linnafsi ya za muhibba idan kai ka kasance kai ma'abucin ƙaunan ranka ne kai mai son kanka ne faƙayyid to maza ka nemo sarka na maza ka nemo hanko maza ka nemo igiya ka ɗaure ranka damau walau bi ƙaidil hadidi kai ko da igiyan da za ka samu igiyan ƙarfe ne ba sarƙa ba kenan to ko shi ka samu ka yi wa ranka waiji waran ziha ka hora ta riyadata muhurin yuramu irin horar wanda ake wa ɗan doki a lokacin da ya tasa domin ya samu horo ya zama ƙwararre wajen tsere wajen tsalle wajen gudu wajen in ka umarce shi ya yi in ka hana shi ya bari to ka hora ranka kamar yadda mai doki ke hora dokinsa bisauti da bulala wasautu sautu hadidi kai bulalan ma da za ka yi mata bulalan ƙarfi ka san ya fi zafi ka rarrafka mata to amma ina za ka ganta shine in kana so ka yi maganin rai duk sanda ta ƙawata maka sharri ka saba mata wato rai na lura tana da wani ɗabi'a yadda ka ga yaro yaro idan ya zo duk abin da zai yi wanda bai dace ba in aka kwaɓe shi ya manta ya sake dawa aka kwaɓe shi sai abin ya zauna a tunaninsa da aka koda magana ne wanda bai dace ba da ya a sai ya tuna an fa kwaɓe ni sai ya haɗe kayansa to ɗabi'ar rai za ta sa maka kasala a wajen bin Allah za ta sa maka ƙiwa a wajen aikin alkhairi za ta sa maka karsashi da nishaɗi a wajen saban Allah duk abinda kuma ka lura da kyau abinda so da yawa ba lada ba zunubi kamar yadda ake cewa sai ga mutum yana cusa kansa ga wannan yanzu ka ɗauki misali kana iya awa biyu a gindin talabijin kana iya awa ɗaya a kan intanet kana iya awa biyu biyar a whatsapp amma ba ka iya minti talatin kana karanta ƙur'ani ba ka iya minti goma kana ambatan Allah ba ka iya nafula ba ka iya sada zumunci ba ka iya sadaka ba ka iya alkhairi saboda a lokacin rowanta da muguntanta zai motsa ga ta ga shedan in za ka yi alkhairi to a lokacin tunanin babu zai zo amma in za ka yi abin da sharri ne ko kuma abin da bai da alaƙa da lada ta kusa ko ta nesa to a lokacin za ta yi maka wasu alkawura ta nuna maka wasu gurare da da baka hanga e eh, in na aika za ma zai zo ai kaza ai kaza ai kaza amma a wurin bin Allah sai ta nuna maka talauci sai ta nuna maka musiba sai ta nuna maka matsatsi sai ta nuna maka gajiya ɗabi'ar rai kenan to kai maganinta ta hanyar saba mata idan ta umarce ka idan kana so ka aiwatar da wani alkhairi kana jin kiwa zabara kai ambaci Allah Na fula ne kake so ka yi kai barin bari sai sha biyu tashi kai yanzu maganin ta kenan tashi kai yanzu qur'ani za karanta ka ce barin bari sai biyar da rabi na asuba daga nan je dauko ka karanta in ma bacci ya tafi da kai a hanya ka san akan me kai bacci to ɗabi'anta in kana saba mata yau da gobe yau da gobe sai ta yi laushi sai ta shiga binka wallahi haka rai take sai ta yi laushi kai ne mai sitiyarin kai ne mai akalan jujjuyata amma idan ta tsara maka sharri ka biye mata ta sake tsara maka ka biye mata to shi kenan sai ya zama ɗabi'arka abinda ita kuma take so kenan ina fata kun fahimta ya ce to ka horar da ranka riyawa muhuri kamar irin yadda ake hora ɗan doki yurabu wanda ake bashi shi horo sauti da bulala wa sautu sautu hadidin bulalan da zaka yi mata bulalan karfi me yasa mai doki yake horar da ɗan dokinsa yamna'uhu ar-ra'idu ma yashtahi shi arra'id shi ne mai horon shi mai horon mai sunan shi coach kenan za a ce ko wanda yake kocin dokin din yake sa shi me yasa yake tsawata masa me yasa yake sa shi gudu sannan ya ja birki kuma ya tsaya ko ya sa ya tsallake wani abu ya tsallake yana hana wa dokin ma ya shi abinda shi dokin yake so sai ya hana masa shi mai dokin abin da yake so shi dokin zai yuridu bil mani'i manufar hana wannan dokin abin da yake so salahan yana so dokin ya zama gyararre wa fahaman ya zama mai ganewa yuridu to idan doki ya sami irin wannan horo ya hamadu hurrakibu ya mallukai duk wanda aka ba shi dokin ya hau to zai ji daɗi zai yi godiya ranan gamuwa fil harbi a yaƙi wal khailu fil harbi wa juhudin jahidun wato zai murna da dokin nan a lokacin da aka tafi yaƙi da shi saboda ko da kai rago ne ai ya kamata ka koyi gudu domin idan aka koro ka tsere kai baka san ba kowa ya iya gudu ba yanzu mu da muke masallacin nan a ce to yanzu za a yi gudu zuwa mobil za ka sha kallo Allah ba maganin wasa ba za ka sha kallo za ka yi da to ka dinga motsa jikinka saboda me saboda ko da abin tsoro ya zo ai gudun ma sai ka koya Dan baka koya ba to yanzu za ka yi mutuwan agwagwa a akurki yau agwagwan ta mutu a kurki mai amfani ta kuma kana ji kana gani za a zo a yi maka cin kashi shi sa a dinga mummotsawa motsawa eh, a dinga tirenin. kada ka zama sakaka to yanzu zamani ne na jin daɗi shi ma ana cikin jarabawa daɗin babu wallahi daɗin babu Allah hakim har da ma abinci mara daɗi yanzu mutane neman shi zai kasa ko na ɗan gayu ni ban cin tuwo ok ta yanzu ka nemi tuwon inda yake wato Allah da hikima yake shi fa ba a iya rinjayensa shi yasa ya kira kansa al-aziz alladhi la ghalam ba a iya rinjayensa duk kofar da ka fito Allah sai ya gaje da kai kuma yana da haƙuri zai baka lokaci don ka tuba don ka gyara to don haka ‘yan uwa musulmi ya gode wa Allah da Allah ya yi ka musulmi ba ya yi ka musulmi ba ne don banza akwai manufa da ya baka imani da ya saukar maka da alkur'ani da ya turo annabi ya yi ka cikin al'umar annabi ya kamata kai kuma ka zama mai godiya godiyar shine ne bayan zaune ce kai alhamdulillah me barci ainihi ina cikin al'umman annabi muhammad ko ba ka suke faɗa ba <laughs> amma duk wata dokan annabi muhammad din karera ta yake ya karya na allah ya karya na annabi an bar shi da buri ayin ka ce Laila illallah ko baka taba komai ba ka je aljanna kai sakaran ina ne kai baka ji bahaushe ya ce da ƙyar na sha ai abu da ƙyar aka kama ni kuma sannan kai waye gaya maka in an shiga wuta da ake cewa za a fita kai ka san da za fita <laughs> kai mutane da mama abin mamaki wallahi yanzu ba watakila akwai wanda za a iya cewa zai yi shekarun da duniya ta yi so dubu yinin lahira kuma ba ne duniya ba ne yini ɗaya na lahira daidai yake da shekara dubu ɗaya na duniya kai ni ɗaya a lahira to ka shekara dubu ɗaya kenan a duniya ha da Allah kar mutum ya zama sakare kai dai ka zama mai biyayya kai dai ka zama mai ƙoƙarin gyara ranka kuma babu abin da ke gyara rai irin alƙur'ani babu abin da ke gyara rai irin a karanta maka sunna a koya maka sunna babu abin da yake ƙara gyara rai irin a dinga karanta maka tarihin magabata na ƙwarai sai ka ga duniyar nan ba komai ba ce sai ga rayuwar nan ba komai ba ne ribar ka a cikin wannan rayuwa shine wallahi ka mutu ka dace da yardan Allah Allah ka datar da mu ƙala abubakar malam ajuri kenan wa ƙadai Ruya في معنى ما قلت من هذه الأمثال in ji ajuri ya ce akwai wasu wayoyi da aka rawaito fi ma'ana wanda suna ɗauke da kwatankwacin ma'anan maƙultu wa'innan ababe da na faɗa min hazihil amsal na wa'innan misalai wa asaran akwai wasu asarai da aka rawaito daga magabata ta dullu alama kult wanda suke nuna maka abinda na faɗan nan fa ana ruha saboda ka zan gaya maka su zan ambato su liya'tabiraha man dabbar saboda mai lura ya lura kasa an ce al'aqilu mani itabara bi ghairihi wai mai hankali shine wa wanda yake ɗaukan wa'azi da waninsa yanzu wani ya ba hanyar sarkin fawa za shi kaduna an kwashe masa dukiya shi ke dandan kai ne shugaban masu tawakkali ka ce yi kaddararsa ce zan bi in allah ya yi a tare ni za a tare ni a'a ai hankalin da aka baka kenan to abin yake faruwa kenan sai ka basalaja amma wal ahmaq wawa shi baya daukan izina illa bi nafsihi e sai in masifa ta faru da shi to ashe abin nan da ake faɗa gaskiya ne <laughs> kenan yana da kyau mu ɗauki izina da rayuwar magabata magabatan nan da ake karanta mana tarihin su sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in atba'u tabi'in wane ne mutanen kirki salihan bayi mutane ne fa irin mutane ne irin Allah ya taimake su sun murkushe abinda da zuciyarsu take su. sun dora ta akan turba na bin Allah da wannan suka ci nasara shi yasa fadailu ibn iyad yake cewa ka daina ruduwa da yawan waɗanda suka hallaka ka daina damuwa da wanda ya hallaka ya aka ya hallaka a'a ka damu da wanda ya tsira ya aka ya tsira sai ka ba hanyar kai ma sai ka dace da tsira ina fata kun fahimta yace ƙala wahabu bunu munabbihin malam wahab ibn munabbih yace an-nafsu ka da wa rai da kake gani ta yi kama da rayukan dabbobi yanzu ka ɗauki mage ko tunkiya ko ɗan bunsuru me shi idan ya mai wani tirenin ko muryan mai shi ya ji za ka ga ya sheko a guji in ya kalle shi yana fahimtar me yake gaya masa ba ganin 'yan farauta da karnuka in yi masa tsawa sai ya tsawatu haka kawai ne horo ya bashi da ya bashi horo to sai wannan dabban sai yake bin instruction da ake bashi to haka rai kamar rayukan dabbobi ne sai malin ya ce wal imanu qa'id in wahab ya ce imani da Allah ya baka shine komanda qa'id shine komanda wanda yake jagorantar bataliyan yaki. wal amal sa'iq aikinka kuma shine matuki shine matuki shine driver wan nafs harun rai kuma yar tutsu ce shine harun akwai tutsu kun san tutsu ko a ba wani kai basiru ka ce ime eh, me tutsu ai ni na san mutane na ne ai eh tun lokacin ana karantar da kawa'idi, za ka ga masu karatun kawa'idi ana faɗa musu wani karatu a kawa'idi. wallahi da yawa ba su san me ake faɗa ba shi da ya riƙe fasara sai a ce wata jadidul ma'ilahuma da sabanta ruwa a gare su susuwa <laughs> ni a makaranta duk daga wayan na ababan. ka san tsohon malamin makaranta ya san kowa Allah kowa yanzu da nake zaune a kujerar nan wallahi na san ku an ga maka sai dai ya zama dolan tisha na san ka ko kallon ka ne wallahi na san ka kamar ɗan sanda ne amma shi ɗan sanda ya ce suna koyan basira ne daga masu laifi kuma haka ne ka bar mutum akan sana'arsa to me tusu ka ce ka san tutsu ya jama'a me su to ba fatun ku ba na ce ba tutsu gardama za mu iya fasara shi da gardama to me gardama ƙin biyayya mumtaz ƙin biyayya taurin kai yanzu ba ka ganin jaki yana tutsu yanzu misali kana kai in ya ga dama sai ya tutsu da kai ya harbo ka ƙasa ko doki in ya so tsiya sai ya yi tutsu yadda mahayinsa to haka ɗabi'ar rai rai akwai taurin kai ka san wannan rai akwai taurin kai akwai gardama akwai jayayya da aka ce ka lura da maganar da malin ya faɗa mana ya ce rai ta yi kama da irin rai na dabbobi kowa ya san dabban da aka horar da ita za ka ga ana sarrafa ta yadda mai shi yake so dabban da bata samu horo ba aka yi sakaci da al'amarinta to za ka ga ba ta jin magana za ka ga ba ta jin magana ba ta da biyayya ba ta da kunya to kai tun da ba dabba ba ne allah ya baka hankali sai ya baka imani imani shine ka. aikin da kake yi shine wanda ike tuka ka shine ka ita kuma ran da kake tuka ake jagorantanta ɗabi'anta shine taurin kai da taurarewa da tutsu da ƙi sai malin yi ce fa'in fatara ƙa'iduha idan kwamandan da ike jagorantar wannan dabban fatara ya nuna ƙosawa ya nuna ya gaji kullum sai na je sallan asuba an goma ba wuta kullum sai na yi alola da sanyin nan sai na yi kaza sai na yi kaza to da ka yi wannan sakacin ka nuna ka ƙosa harinat ala sa'iqiha to abinda za ta yi sai ta yi tutsu ga driver wa in fatar sa'iqwa in kuma shi mai tukatan shine ya kosa ballat ala tariq sai ta bace daga kan tafarki sai ta sauka daga kan hanya yanzu ka rike steering mota dole hankalinka yana gaba Ba ka waige-waige a lokacin da kake tukawa ha salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum to sha mamaki wata rana shi yasa ai a ka'idar addini ma me yace wa zai yi wa wani sallama mai tuki ko wanda yake tafiya ko wanda yake zaune ne zai yi wa wanda ike tuki sallama ko mai tuki ne zai ma wanda ike zaune sallama waye zai ma wani sallama mai tuki me yasa saboda a lokacin da zai iya kallon ka har yi maka sallama to kila ya shirya kansa ya san inda ike tafiya amma da ka ce assalamu alaikum wa alaikum assalam to za a yi danyen aiki shi yasa ni in ba gaba da gaba na ganka ba Kai sallama in na mutunta sallaman ka sai maka haka da hannu a gaskiya ne Dan a lokacin da za ka je ka kada wani ko ka je ka ci karo da wani sai subhanallah subhanallah akarbakallah Allah ya kiyaye gaba aha to ɗabi'ar rai ka ɗauke ta kamar kai ne driver ita ce mota ai kaga mota idan ka kware ka san lamban da kake tafiya ka san inda ya kamata ka yi gudu ka san inda ya kamata ka sha kwana ka san inda ya kamata ka tsaya in ka tsaye da ita ka san abin da za ka yi mata ta tsaya cak in ka yi sakaci kuma to babu mamaki ko da za ka shiga shago ka fito ta tafi kuma in ta tafi barna za ta je ta yi na? sai ka auna kasan za ka iya fita to amma ai ka gai akwai wawan direba shi bai da awu. kawai in ya ga fili kawai zai shigo kai mai hanyar ko ka sauka ko ku yi gaba da gaba Allah kiyaye ya ce akhbarana abubakar حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن مخلد العطار حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو مقاتل أنا بقول مسألة حدثنا أبو مقاتل يعني حفص بن سلم سيتي حدثنا عون بن أبي شداد عن الحسن fi wasiyyati luqman libnihi inda bai kawo mana wannan haddasa haddasa nan ba ya faɗa abin da ya jiyo shi wannan abu muqatil din to da da sauki saboda maganganun da zamu karanta maganganu ne na daidai ma'auni ne amma haddasa haddasa shi ba bai ji ba shi sa shi abu muqatil din sanda yake faɗa wani ɗan ɗansa ya ce da shi baba da dai kawai ka bar shi a labari ca ah, baka ga ce ne mai kyau ba ce to ai baka ji daga bakin wanda ka ce ya faɗa muku ba ai baka ce ya faɗa mana sai idan ka ji in ko ka ce ya faɗa mana alhalin baka ji ba ka yi me to wannan haddasa haddasanan bai da tushe mu ba ruwanmu da shi cewa fi wasiyyati luqman game da wasiyan da luqmanul hakim yayi wa ɗansa yace ya bunayya ya jama'a ku saurari wannan wasiyar ku jita da kyau lokaci yayi ban ji ba in ba zai samu shiga ba mu tsaya don yana da tsawo tunda ku ragwaye ne ko a wala ko ragwaye ne yanzu ka ga ɗazu-ɗazun na da daga lafai kuma ko da na dawo ina fama da masokiya tun daga nan har zuwa nan na ce wallahi sai na zo haka ake ware wanda ce wallahi sai na zo ina kan hanya ina makyarketa kai yanzu ba ga zuba nake ba ina makyarketa wata zuciya na cewa juya na ce ba zan juya ba in kana magana da ranka tana ji wallahi tana ji ta ce maka ce ba zan yi ba illa iyaka watakila wani kila ya ga kana magana ce oh, duniya subsidin nan ba ya taba malam eh ka faɗa sai me ina ba ta kuma inda so insha Allah za mu tsaya a nan ɗin saboda magana na da kyau kuma ina so dan Allah ku saurari wannan wasiyar akwai hikima kuma akwai fa'ida so in Allah ya da idan Allah kai mu asabar mai zuwa sai mu zo mu dora wanda ina fatan wannan littafin mu karkare shi kafin mu shiga Ramadan yawa kun ga ga Ramadan alal abwa yawa azumi ya zo bakin kofa ya tare ya tsare zai shigo kenan to fatan ubangiji madaukakin sarki ya kaddara mu cikin masu azumtarsa in kuma ba ma ciki to muna roƙon Allah ya gafarta mana ya kashe mu akan imani wannan yanayi da ake ciki yan uwa ba za mu gushe muna jan hankali ba abinda da hakuri bai ba da shi ba to haya gaga ba zai ba da shi ba mu ba ma ba ma goyen bayan zanga-zanga zanga-zanga ba za ta haifar da alkhairi ba kuma ku lura da sunnan zanga-zanga galibi masu zanga-zanga suna karewa ne akan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a yanzu ba gwamnati ba ce ta cire subsidinta ba gwamnati ba ce ta jefa mutane to ai kun san gidan gwamna kun san gidan kwamishina kun san ofishoshin gwamnati ku je ku yi musu kun san majalisa to amma ƙarshe sai ka zo ka rufe shagonka saboda gari ba lafiya sai wasu ɓata gari su zo su ɓalle maka shago su ɓannata maka dukiya daga nan ma wasu masu haure gidanka sau da kamar yadda nake ta faɗa akwai ɓoyayyar gaba galibi in ka lura tsakanin talaka da masu kuɗi a ɗabi'an talaka yana jin haushin mai kuɗi baka zubar masa ba baka zage shi ba baka tauye shi ba amma ka wuce sai ya zage ka ko jagar assalamu alaikum wa alaikum assalam girman kan mugu ne baya kyauta a kai ka fita ka nemi mana so insha Allah 'yan uwa muna ba 'yan uwa hakuri fatan mu shine mu kyautata musu zato yawa kamar yadda nake buga muku misalin larabawa wa ala nafsiha janatu janatul baraqish wata saniya ce wai ta baraƙish baraƙish sai ta gudu masu ita suna ta neman ta su ganta ba sai ta je ta shiga cikin wani ciyawa ta ɓoye jikinta amma sai ƙahonta ya fito suna nema suna nema sai suka hangi ƙahonta sai suka lallabo sai suka carab suka kama kun san balarabe shi aka yake ba wuya ya me da abu karin magana sai suke cewa wa'ala nafsiha janatul baraƙish baraƙish ce ta jawa kanta ba din ƙahon nan da ya fito ba ai da ba ganta ba kun gane misalin yawa so mun ci taliya mun karɓi magi mun karɓi kuɗi ba malamanmu ba ba sarakunanmu ba ba mu ba a wallahi ni ma na karɓa idan eh, karin tashi ka ɗibi zunubi garan fito gaya ma ni ma an bani har abuja aka kai mu eh har abuja ka kai mu za a yi musulun musulun ticket to ga musulun musulun din muna ta girban abin da muka shuka so ba mu sani ba 2027 shi kuma musulun musulun wane ne za a yi sai idan lokaci ya zo so duk wanda baya gane yaren dan siyasa ya yi asara shi duk abin da zai lissafi zai da yadda zai fita in ya yi lissafi daidai to zai hau wannan hanyar to mu kuma sai mu zo mu hau da mu da malaman mu yaƙya musulun musulun take kuma ba a tashin wa'annan ababen sai abu ya zo gab a lokacin sai a rakito malamai a hau mun bari ai ta hudu ba har ma wani ya kokarin kafirta mutane kamar yadda daga wani babban malami ya kokarin kafirta mataimakinsa yana kiran shi zuwa ga musulunci sai kuma yanzu gashi an zo an bashi da kare kai malamai ku ci tsoron Allah malamai ku tsaya a matsayinku in kun ji tsoron Allah al'umma za ta bi ku duk wa'annan musibin akwai rawa da malamai suka taka a ciki wasu malamai suna da abin yi suna da rufin asiri suna da kuɗi to amma kwaɗayi kwaɗayi da san tara dukiya da abin duniya ya sa wasu sun rufe ido kawai ana tafiya su kuku kawai mutane na ji na ɗiban roman demokaradiyya eh muna ta ɗiba so kuma na gaya maka ɗan siyasa in ba la'ila illallah ya ce ba in ya muku alkawari kawai ta shiga ta nan ta fita ta bari sai ka gani kuma mu a matsayinmu na talakawa mu yi ƙoƙari mu gyara tsakaninmu da mahalicinmu Allah shi ne mai azurtawa Allah shi ne mai bayarwa Allah in ya so ka duk wahala kai ba za ka wahala ba to amma kai baka ba Allah ba kuma yanzu ka ɗauki zuciyar gaba ɗaya ka ba 'yan siyasa wai su ne za su ceto ka sai dai ka ƙara shan wahala yawa ai kaga yanzu ana cewa shugaban ƙasa ce zai yi namijin duniya shinkafa ta dawo 500 yanzu wasu wawaye sun yadda e eh, a mu gani kuma shirin bin najeriya ni ban san ton nawa aka tara ba saboda ga wancan shekaran ba wani noman kirki aka yi ba mutane suna ta ransu ko suna ta gona to kila gonan aljanu ne ko ba a gani amma akwai merako so an je an buɗe za a samu wa'annan tonton ɗin kuma sannan mu kanmu ba mu da kirki yau ka kaddara inda za a kawo wannan abincin mu ne kuma za mu zo mu yi handamization da kere. wallahi mu ne kuma za mu zo mu ƙara cutar da kanmu so wanda ya haye ya haye kuma ku kyale su da matsayin da Allah ya basu su wannan kaɗai ya ishe su duk wanda ya kwana bai ci ba sai Allah ya tambayi shugaban ƙasa sai ya tambayi gwamna to me abin murna a ciki tausayin sai kamata ka ji me abin murna a ciki me abin zagi a ciki ka yi haƙuri ka nema a wurin Allah zagi ba tarbiyyar musulmi ba ne baƙaƙen magana ba tarbiyyar musulunci ba ne musulmi ya zamanto yana da tsari yana da seti so akwai wanda a hikimar ubangiji ya gaggauto musu da lahirarsu ne a duniya akwai wanda kuma allah ya jinkirtan musu da lahirarsu ne a nan duniya don haka kake cikin jarabawa daban-daban akwai wanda kuma Allah ya ba su duka <coughs> duniya da lahira to Allah ya samu na cikin wanda aka ba mu duniya da lahira Allah ya rufa mana asirinmu a nan za mu tsaya sai idan Allah ya kai mu mako mai zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh